yau a wannan rana ta litinin biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1427 wanda ya daidai ga uku wai daidai da uku ga watan ah, watan april miladiya shida. wannan majalisi da muka saba karanta littafin al'ubudiyya na shekul islam ibn taymiya wanda muka ce a yau ba za mu karanta littafin al'ubudiyya ba a madadin haka za mu yi bayani ne akan hukuncin abin da yanzu yake gudana yake wakana ba a nan najeriya kadai ba da sauran kasashen musulmi na taron maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekara an saba yin irin wannan tarurruka a gurare da dama a ƙasashe da dama daga jama'a masu yawa kamar yadda bayanin hukuncinsa kuma shi ma ana ta yi daga malamai da dama na ƙasashe da dama kowa da irin bayanin da yake yi to a tafiyar mu ta ahlus sunna wanda yana daga cikin babban aikin ahlus sunna a duk inda yake ƙoƙarin tabbatar da gyara cikin rayuwa ta al'ummar musulmi da faɗakarwa akan dukkan abin da ake ganin ba daidai ba ne wannan ita ce rayuwa mai kyau ga al'ummar musulmi ba don ana irin wannan faɗakarwar ba to da yanzu shi kansa addinin musuluncin ya zama tamkar addinin kiristoci an cancanza shi an jirkita shi an barar da duk wasu abubuwa na asali a cikinsa ya zama da sai gurɓataccen ne ake aiki da shi amma saboda faɗakarwa da aka sani cikin al'ummar musulunci tun kafuwar musulunci zuwa yau wannan shi ya tsare mana ingantaccen musuluncin har zuwa yanzu muna karanta shi har zuwa yanzu kuma ana samun masu riƙo da shi suna aiki da shi saboda haka faɗakarwa za ta ci gaba nasiha za ta ci gaba abinda kawai ake bukata a kullum shine idan za mu yi faɗakarwa ko nasiha dangane da abinda yake ba daidai ba za mu yi ta cikin ilimi za mu yi ta da hujja za mu yi ta a karance ba wai da ka ba ba wai ina zaton ba duk wasu abubuwa da za su wakana a cikin da'irar wannan addini to akwai bayanin su a cikin littattafai na malaman musulunci waɗannan tarurruka da ake yi da sunan tarurrukan maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama abu na farko da ya kamata mu sani wanda kuma bana zaton akwai mai ja a kansa sawa'un ya yadda a yi maulidi ko bai yadda ba dukkan mu mun yi intifaki haka na duk malaman da suka yi rubuce-rubuce masu cewa a yi maulidi da masu cewa kada a yi maulidi sun yadda da wannan abin da zan faɗa babu wanda yake da ja a kai wannan abu kuwa shi ne cewa maulidin annabi sallallahu alaihi ko taron maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da babu bai wakana ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai yi shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi shi ba tabi'ai ma ba su yi shi ba atba'u tabi'ina ma ba su yi ba taba'ul atba ma ba su yi ba babu mai ja akan wannan saboda haka alqurunus salasatul mufaddala alƙarnunnukan nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan dukkanin sauran alƙarnai da za a yi bayansu wanda su ne ƙarni na sahabbai da ƙarni na tabi'ai da kuma ƙarni na atba'u tabi'in wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi ƙarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairin karni shine karnin da na rayu a ciki wato karnin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowane karni zama mafi alkhairi sannan mai bi masa karni na biyu shine karnin tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan karni na uku shine karnin atba'u tabi'ina almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to duk mun yi ittifaki akan cewa waɗannan alƙuronul mufaddala ɗin gaba ɗaya ba su san wani abu taron maulidi ba ba su taɓa yi ba ba su taɓa kira a yi ba don haka wannan kalmar ma al-ihtifalu taro bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ita a kamus ɗin waɗancan alƙarnai idan suka ce maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama suna nufin inda aka haife shi da sanda aka haife shi wannan shine abin suka sani in aka faɗi kalmar maulid abinda da suka sani kenan su ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama a makka a lokaci kaza wannan shine kawai abinda suka sani da wannan kalma daga baya ta ɗauki wani sabon salo take ba da wata ma'ana daban daga cikin irin malaman da suka yi gaya mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da almajiransu ba su san maulidi ba akwai shehin malamin nan bajimin malamin nan na malikiya tajuddin umar ibn ali al wanda aka fi sani da alfakahani tajuddin alfakahani ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar malikiya wanda ya rasu hijirar manzon Allah tana 734 a Masar wannan malami yana da wani littafi sunan shi ko kuma ta risala ya kankanwa sunanta al maulid fil kalami ala amal al-maulid a cikin wannan littafi nashi abin da yake cewa لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون أحدثها البطالون وأهل شهوة النفس وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون abinda malamin yake cewa ya ce wannan tarurruka na maulidi da suke yi ban san yana da wani asali wato wani dalili a alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce babu wani ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma da aka ruwaito mana cewa ya yi irin wannan aiki Ya ce waɗannan kuma malamai waɗanda su ne ababen koyi a cikin wannan addini su ne suke riko da bin diddigin abinda magabata suka yi aiki da shi Ya ce bari wannan magana shi wannan taro da ake yi bid'a ce albattaluna masu ɓarna su suka ƙirƙire ta kuma wannan bid'a wannan maulidi da ake yace bin san rai ne wanda al'akalona masu ci da addini suka himmatu da shi wannan magana tana nan ba, ba wani ne na ta ba illa suyudi a cikin littafinsa alhawilil fatawi a yayin da yake ƙoƙarin ya kare maulidi ya ce to ga abin da kuma alfakahani ya faɗa ni kuma zan kawo maganganunsa in masa raddi saboda haka shi ya naƙalto mana maganganun da yi a kan maulidi saboda haka ba wani littafi ne na wahabiyawa wani makiya manzon Allah bari a ce ƙarya suka yi masa ba haka aje a duba alhawi yana nan a cikin mujalladinsa na farko za a samu wannan risala ta husnul maqsid fi amal al-maulid tasyudi a ciki ya fara kawo maganganu ya kawo maganganun shi al-fakahani da nufin da zummar zai masa raddi to amma raddin bai yiwu ba saboda abubuwan duk da ya faɗa ba za su iya tura abin da ya kawo ba kamar yadda za mu ji a cikin wannan bayani namu wannan fatawa ta imamul lakhmi al-maliki wasu daga cikin malikiya ma sun dogara da ita wajen karhanta maulidi cewa maulidi ba kyau makaruhi ne akwai al'imam al'adawi wanda aka fi sanin hashiyarsa hashiyatul adawi ana karantar da ita a makarantu ko kuma a zaururruka to yana da hashiya kuma da yawan muktasar khalil littafin muktasar shi wannan malami al'adawi ya masa hashiya a cikin sifili na takwas yana magana akan wasiya wani ya yi wasiya da dukiyarsa ya ce ga ta nan ya mutu a yi maulidi da dukiyar to shine wannan malami yake cewa ammal wasiyatu alal maulid الشريف فذكر الفاكهاني أنه عمل أن عمل المولد مكروه yace mutum ya yayi wasiya yace za a yi ayi maulidi da kuɗinsa ce to ai faka hani ya gaya mana cewa maulidi makaruhi ne ma'ana ba kyau saboda ka yi dogara da maganar faka hani wajen rushe wannan wasici haka nan abu abdullahi muhammad illish mai littafin fathul aliyu malik fil fatawa ala al imam malik a sifilinsa na farko shafi na 205 a ciki shi ma ya dogara da wannan fatawa ta ta al'adawi ta ne yayin da aka yi masa tambaya shi kuma tambayarsa aka yi aka ce da shi mutum ne yana da saniya saniyan nan ta yi rashin lafiya alhalin tana da ciki sai ba kancan cewa idan har Allah ya ba ta lafiya zai yanka abin ta haihu abin da ta haifa zai yanka shi bayan ya girma a bikin maulidi to sai Allah ya ba wannan saniya tashi lafiya ta kuma haifi ya mace to amma bai cika bakacen ba don haka maulidin ya zo sai bai yanka ba wani maulidin ya zo bai yanka ba hatta girma ita wannan yar hatta ita ma ta yi ciki to shine yake ganin to yanzu ya zai yi ga wani maulidin ya zagayo zai yanka wannan mai cikin ne wacce daman ita ce zai yanka ko kuwa a'a zai samo wata ce a madadinta ya yanka to shine shi mai fathul aliyu malik yake ba shi ansa ya ce da shi la shay'un ba abin da zai yanka ce ba abin da zai yanka li'anna amala maulidin lirrasul sallallahu alaihi wasallama laisa manduban domin yin aiki na taron maulidi ba abu ne da yake mustahabbi ba yace ba abu ne wanda yake mandubi ba wanda shari'a ta nema ai khususan in ishtamala ala makruhin musamman ma in za a yi wani abinki a cikin taron yace kamar karatu ta hanyar rerawa ko kuma waƙe-waƙe yace kuma a wannan zamani babu wani maulidi da za a yi face akwai irin wannan ko ma abin da yafi wannan yace wan nazaru inna ma yalzamu fi ma nudiba shi ko ba ka ce ana cika shi cikin abin da shari'a ta yadda da shi ta yadda a yi saboda haka wanda ya yi bakacin zai yi laifi ba a yadda ya cika ba kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya nakalto maganar al'adawi wanda shi kuma ya kawo maganar fakahani saboda haka ga waɗannan malamai duk sun tafi akan cewa wannan maulidi ba a san shi ba a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai yin sama kuma ba addini ba ne bid'a ce to banda wannan akwai abu abdullahi muhammadu al-haffar shi ma ɗaya ne daga cikin malaman malikiya na maghrib a alwan sharisi a cikin littafinsa al-miyar al muarid ɗaya ne daga cikin malaman malikiya yana da littafi al-miyar al muarid to a ciki ya nakalto mana maganar ɗaya daga cikin malaman su malaman malikawa muna ba da ƙarfi akan malikawa saboda duk motsin da aka yi ɗan bida sai ce shi ba maliki ne ko ba haka ba da kawai ce ai ai ai ai wannan mazhabar hanbaliya ce ni ko maliki ne to shi yasa muka ce bara a tsaya akan malikawan ba za a je a dauko malaman saudiya ba ko wasu a'a malaman malikan da kuke karanta littattafan su abu abdullahi al-haffar yake cewa lam lailatul maulid lam yakun as-salafu as-salih wa hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahum yajtami'una fi lil ibadati ce daren maulidi magabata na kwarai wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai ba su zamo ba suna taruwa cikin wannan daren don su yi wata ibada wala na fiha ziyadatan ala sa'iri layali sanati ba abin da suke karawa a cikin wannan daren fiye da abinda suke a sauran dararrakin shekaru yace ba sa yin haka li'anna nabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama la yu'azzamu illa bil wajhi alladhi shuri'a bihi ta'zimuhu saboda idan zaka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to ka girmama shi ta fuskar da shari'a ta zo maka ka girmama shi wa ta'zimuhu min a'zami al ila Allah jalla jalaluhu girmama annabi sallallahu alaihi sallama yana daga cikin manya manyan ayyukan alkhairi wanda za su kusantar da mutum zuwa ga Allah yace wa dalilu ala anna salafa lam yakunu yaziduna fiha ziyadatan ala sa'iril layali yace dalilin da zai nuna maka ma wannan abun ba sananne ne a wajen magabata sahabban annabi da tabi'ai yace ka duba zaka gani sun yi sabani a cikin wane dare ne aka haifa annabi sun yi saɓani wannan ce daren kaza wannan yace daren kaza wannan na kaza inda a ce wani abu ne da yake ake wani abu a cikinsa duk shekara za a manta ba za a manta ba ka duba aikin hajji an manta kwanakin da ake ko watan da ake aikin hajji babu wanda ya manta an san watan da ake aikin hajji an san kwanakin da ake aikin hajji saboda shekara za a yi azumi an san watan da ake yinsa sa an san kuma iya kwanakin da ake yi to haka dukkan abin da yake na ibada ba za ka samu an yi saɓani cikin kwanakin ma wanne ne ba wanne ne ba yace yana daga cikin abin da zai nuna maka salaf su ba sa wannan tarurrukan sun saba wacce rana wanda dare ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama to faqila innahu wulida fi ramadan wasu suka ce ai a ramadan aka haife shi ba ma a rabiul awwal ba wasu suka ce a rabiul awwal sannan in a rabiul awwal ne ko a ramadan nawa ga wata yace nan ma kuma suka yi sabani a wajen kauli hudu to duk ya nuna maka ba wani abu ne da suke ta yi yau da gobe falau kanat tilka lailatu allati wulida fi sabihatiha tahdusu fiha ibadatu bi wuladati khairil khalqi sallallahu alaihi wasallam lakanat ma'lumatan ce da a ce wannan daren wanda a kashe garinsa aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce akwai wata ibada da ake yi da ta zan da ya zan dare ne sananne kuma shahararre la ya a ikhtilafu ba za a samu a akan wanne ne ba wanne ne ba walakin lam tushra ziyadatu ta'zimin yace amma ba a shar'anta ka ƙara girm ka yi wani abu da baka yi a sauran kwanakin shekara ba a wannan dare ya ƙara cewa ala tara anna yawmal jum'ati khairu yawmin tala'at alaihi shams yace duba ranar juma'a ashe ba ita ce ranar da tafi kowace cikin ranakun sati ba eh? ita ce wa afdalu ma yaf'aluhu ma yaf'alu fil yawm al fadil sawmuhu kuma zaka iya yi ka a nuna girman gini shine a ce ayi azumi a ciki ba haka bane aka fifita ramadan saboda azumin da ake a cikinsa? sa to amma duk da haka mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya hana azumin ranar juma'a ashe kaga ba girman rana ce sa a girman ai wani abu a ciki na ibada ba a keɓance ta da ibada ka duba shi rabi'ul awwal din idan aka tafi akan rabi'ul awwal ne a watan da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama to za mu ga a rabi'ul awwal har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira farkon mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka fara yi masa wanda shine ar-ru'ya sadiqa kafin a fara aiko masa da wahayi a rabi'ul awwal ne to duk da waɗannan abubuwa da da da da da rabiul awwal yake da shi wasu sun ce isra wal mi'raj shi ma wasu sun ce a rabiul awwal aka yi shi to idan aka ɗauki waɗannan abubuwa waɗanda dukkansu suna da tarihi babba a musulunci amma duk da haka za mu ga shi rabiul awwal yana daga cikin al-ashhurul hurum yana daga cikin al-ashhurul hurum baya ciki me yasa Allah bai sa shi a ciki ba wanda ya nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki wa rabbuka ya khuluqu ma ya sha'o wa yakhtar ke halittar abin da yaso ya zaba abin da yaso saboda haka ya zaɓa a cikin watanni ya zaɓi watan Ramadan a cikin kwanaki ya zaɓi kwanan Juma'a ranar Juma'a a cikin awanni kuma ya zaɓi eh a'a ta ranar Juma'a bayan al'asar na ranar Juma'a sannan a cikin daren raki ya zaɓi lailatul qadri saboda haka shi yake yanka ya zaɓi abin da yake ya ga dama saboda haka a cikin garuruwa ya zaɓi makka ya fifita ta akan sauran a cikin annabawa ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan sauran a cikin mala'iku ya zaɓi mala'ika jibril alaihi to haka yake wato halittar abin da ya so ya zaɓi wanda yake ga dama ya bashi fifiko saboda haka da ya ga dama sai ya fifita rabil awwal din ko ya sashi cikin al-ashhurul hurum sai ba ya ka ba wanda yake nuna maka aiki ne na ubangiji me yasa kai zaka zo ka canza ka dauke shi fiye da yadda ma ashhurul hurum din suke domin martabar da ake bashi fiye da martabar da ake bawa ashhurul hurum to shine yake cewa wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil juma'a ma azimi fadlihi manzo Allah ya hana yi azumin ranar juma'a duk da girman falalarsa kaga rashin azumin ba yake nuna cewa ranar ba ta da falala ba fadalla hadha ala annahu la tahdusu ودل هذا على أنه لا تحدث إبادة في زمان ولا مكان إلا إن شرعت وأن سينونا ba a yin ta a wani zamani ko a wani guri sai idan shari'a ce ta ce ai wannan duk muna karanta maganar abu abdullahi haffar al ya ci gaba da cewa wa malam yushra la yufa duk abinda bai zo a shari'a ba to kada a yi shi idh la ya'ti akhiru hadhihi al-umma bi ahda mimma ata biha awwaluha yace saboda babu abinda karshen wannan al'umma za su zo da shi ya fi zama shirya akan abinda na farko suka yi ko akwai babu ashe in shiriya ne da su za su riga mu ba za mu riga su ba ya ci gaba da cewa walau futiha hadha al-bab لجاء قوم فقالوا يوم هجرته إلى المدينة يوم عزه الله في عز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد da za mu buɗe wannan kofa a ce dukkan wata rana ko yini ko sati da aka san yana da wata daraja a musulunci an yi wani gagarumin abu a zo a yi biki a hole a wannan ranar to da aka buɗe wannan kofar to abin ba zai kare ba wani sai zo ce to ai hijira ma babban abu ne a musulunci saboda haka a dinga yin eh, taron hijira ina jin akwai an fara fa ko ba fara ba ina jin an fara fa shi a zamanin sabida bid'a ba a fara ta ba amma sun fara tunda an buɗe kofar yace sai a ce sai a zo a ce ayi taron hijira kuma saboda a wannan lokacin Allah ya girmama ya ɗaukaka musulunci a haɗu a yi ibada yace wai qulu akharuna wasu kuma su zo su ce al-lailatu allati usriya biha fihi fiha hasala lahu fiha fiha hasala lahu fiha min ash-sharafi yace to ai ranar da aka yi isra'il sa daren da aka yi isra'i da shi ai a wannan daren ma ya samu ɗaukaka a zo a yi taron isra'i da mi'raji a zamanin sa ba yanzu ana yi ka ga shi yana ta magana a zamanin sa yana in aka bude wannan kofa wasu yan bid'a za su ce za yi kaza za su yi kaza to gashi nan mu yan bid'a suna yi to shine yace fa fala yaqifu zalika inda haddin sai abin ya zama baya da iyaka wal khairu kulluhu fi ittiba'i salafi salih alkhairi duk yana nan ya tattaru a cikin bin magabata na kwarai alladhina ikhtarahum Allah lahu alladhina Allah lahu sarki ya zaba ya zabe su kama fa'alu fa'alna duk abinda suka yi shi zamu yi wa ma taraku taraknahu duk abinda suka bari zamu bar shi qala ce fa idza taqarrara hadha idan wannan ya tabbata haka abin yake zahara anna al-ijtima' fi tilka al-layl shar'an sai ka fahimci cewa kenan taro a wannan dare ba wani abu ne da shari'a ta bukata ba bal yu umaru bi tarki ce abin da ya kamata ayi umarni a hana wannan ka duba al murib na bakwai uh, sifili na bakwai shafi na tara zuwa na ya yayi wannan bayani ibn hajj a madkhal masu karatun littafin iya sunna ikmadul bid'a na shi usman dan fudu za su kai na ta kawo ibnul hajj da littafin madkhal a cikin wannan littafi sifili na biyu a shafuffuka da yawa tun daga shafi na sha ɗaya ya yi ta magana akan irin barna da ake yi da fasadi a taron a tarurrukan maulidi ya yi ta bayanin irin waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da shaƙiyanci da ake yi da sunan san annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya faɗa a cikin littafin al-madkhal to har yazo yana cewa fa in khala minhu idan ya zama na madkhal babu kada abin da ya zama na maulidi babu kada kade da raye-raye da waƙe-waƙe wa amila ta'aman fa kawai mutum yazo ce shi abinci zai ci zai zai yi ya kira jama'a ci abinci amma maulidi zai yi wada al-ikhwana ya kira abokansa wa salima min kulli ma taqaddama zikruhu yace duk abin da na faɗa na aibubbukan maulidi ko abubuwan da ake a maulidi diya zama a shi wannan taron nashi ba a yi yace duk da haka fa huwa bid'a duk da haka bid'a ne wato ko da ba wani zai zo ce to ai tunda dai wasu sun soki maulidi saboda ana kaza ana da kaza ne maulidi na kawai abinci za a yi a ci abinci a yi dan karance karance haka dan sira dan abin a watsi amma ba za a yi kaɗe kaɗe ba ba za a yi cakuɗu maza da mata ba yace to ko haka kai kayi bid'a bi nafsi niyyatihi da wannan niyyar taka ta cewa maulidi kai in inna zalika ziyadatun fi dini ci don yin haka tsari ne addini laysa min amali salafil madina wannan shi ne abinda muke so a muji baya daga cikin aikin magabata na farko wattiba'u salafi aula ka bi magabata na farko shi yafi shi yafi wannan magana muke so mu ji baya daga cikin aikin magabata ولم ينقل عن annahu منهم Maulid ba a taɓa شروع daga ɗaya daga cikin magabata na kwarai cewa yayi wani taro da niyyar maulidi ba wa nahnu lahum taba'un fa yasa'una ma wasa'uhum yace mu masu bi ne gare su saboda haka abin da ya wadace su mu ma ya wadace mu a cikin dai madkal juz'i na biyu shafi na 26 yace wa ba'dhum yatawarrau an hadha ya kawo laifuffukan da ake yi na tabar gaza a maulidi yace to wasu suna kokarin kare kansu su yi tsantseni ba za su yi wannan ba wa ya amalul maulid bi qira'ati al-bukhari yace shi maulidin sa bukhari za a karanta dan neman albarka iwadan an zalika maimakon ayi waccan barna ayi waƙe-waƙe maza da mata a taru mata su yi rawa su yi waka yace to shi a'a shi bukhari za a taru duk a karanta akwai wanda suka ce su za su shiga tsakiya su ba za su bare a su ce maulidi yadda ake yi ba su kuma za su hana ba su za su yi tsakiya don haka su za a dinga haduwa ne kawai iya ku ya ku ko mata su ya su a dan gida a yi alewa a yi abinci a yi alkaki a ci a karanta sira siran manzo Allah wasu suka ce su suna ga haka ba komai to irinsu irinsu irin su yake bayani a kansu. yace wa hadha wa in kanat qira'atu al-bukhari fi nafsiha min akbar al-qurabi wal ko da shi karanta sahih bukhari yana daga cikin manya manyan abubuwan da zaka kusanci Allah da su yana daga cikin manya manyan ibada wa fihi barakatu azima kuma akwai albarka babba cikin karanta sayul bukhari wal khair akwai alkhairi mai yawa lakin idza fu'ila bi shartihi la'iki sai dai ana samun wannan albarka da alkhairin idan ka yi shi bisa sharaɗinsa da ya dace alal wajihi shar'i kama yin bagi bisa yadda shari'a ta tsara kamar yadda ya kamata la bi niyyatil maulidi yace ba da niyyar maulidi ba yace ala tara baka ga anna salata min azamil qurbi duba sallah sallah ai tana daga cikin manyan ayyuka ko bayan tauhidi sai sallah wa ma zalika to duk da haka duk da girman sallah cewa ibada ce babba da a ce mutum zai zo yayi ta fi ghairil waqtil mashru'i ba a lokacin da aka shar'anta ba lakana mazmuma mukhalifan da abin da kai da wanda ya haka sai zan abin zargi wanda za a suka a ce ya saba shari'a ha da sai zai zo ya yi sallar azhar ba a lokacin ta ba ko la'asar ba a lokacin ta ba ko tsakar dare ce asubahi zai yi kaga duk da sallah ne abu ne mai kyau amma tun da bai yi ta a bisa tsarin da shari'a ta aje ba sai ya zama suka ko ba haka ba to haka nan shi ma karanta bukhari din ai ba a ce ka ware wata rana ka yi alewa ka yi abinci ka yi lamurje ka kira mutane ka ce a sha a ci a yi karatun bukhari ba a'a ka ɗauki karatun bukhari ibada ce a kowane lokaci za a iya yin ta to wannan shine za ka yi ka samu lada to waɗannan maganganu da wasunsu duk abu ɗaya suka suka yi ta nuna mana cewa maulidin nan babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai babu shi a zamanin waɗanda suka zo bayan tabi'ai atba'u tabi'ina to in haka dai waye ya ƙirƙiro maulidi kenan wa su waye suka ƙirƙiro shi ya kamata kuma a tambaya hasuyudi da ya yi a husnul maksid fi amalin maulid ya sallama cewa babu shi a zamanin sahabbai amma da ya ce zai samo masa wata majingina alkur'ani da wata majingina a hadisi amma a wancan lokacin bai bayyana ba bare ya jingina da wata aya ko ya jingina da wata hadisi fatawar ibnu hajar da ya nakaltu shi ma ya sallama cewa babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai to kenan dai waɗannan duk ba su san wani abu maulidi ba mu muka san shi to waye ya sanar da mu maulidi waye ya kirkiro mana maulidi muke yi taqiyuddin ahmad ibnu ali wani malami da aka fi sani da al yana da littafi sunan shi al-mawa'iz wal i'tibar bi zikril khitat wal tarihi ne na ƙasashe tsohon littafi ne ba na yanzu ba ya daɗe a cikin littafin shafi na 490 yana gaya mana cewa daular ubaidiyya daular al-ubaidiyya al-fatimiyuna su suka fara kirkiro maulidai ba ma maulidi ba wasu kulafa'u wasu wasu shugabanni da aka yi da suka mallaki masar suka mallaki al arabi waɗanda suke bin baƙin addini na shi'a shi'ar ma baƙar shi'ar ta baɗiniya za mu faɗi wasu daga cikin irin halin waɗannan sarakuna waɗanda suka ƙirƙiro maulidi yace kana lil khulafa al fatimiyyin fi tiwal sanati a'yadun wa mawasim waɗannan shugabanni waɗanda suke jingina kansu ga Fatima amma fa ba ba ƴaƴan Fatima bane ba jikokinta ba kakansu shine Ubaidillahi al-Mahdi wanda kuma shi salsalarsa ba Yahudi ne ba yahuda ma mummunan ba hude dan ta'adda bayan ya gama yin ta'addancinsa a maghrib ya zo har masar ya yada sun kafa daula wacce ta yi bakin mulki a almagribul arabi da kuma masar ta ɗau lokaci tana mulki amma bakin mulki wanda ahalus sunna suka sha azaba suka ɗanɗani kudarsu a hannunsu waɗannan mutane miyagu al'ubaidiyya su ne suka ƙirƙiro yake cewa a duk tsawon shekara suna da ididdika da bukukuna daga ciki akwai bikin farkon shekara akwai bikin ranar ashura akwai maulidin annabi akwai maulidin ali ibnu abi talib akwai maulidin hassan da maulidin husaini da maulidin fadima da maulidin khalifan da yake ci haka duk shekarar maulidi ce ya faɗi maulididduka duka iri-iri wajen 28 ya ce duk suna yi su suka ƙirƙiro wannan maulidi a ƙarni na hudu ƙarni na hudu idan ka duba littafin alƙalƙashandi littafinsa subuhu a'sha muna faɗin littafi da aka kada a ce ko ko wahabiyanci ne waɗannan duk ba wani ma duk lokacin su ma da aka ba Muhammadu ibn abdullahi ba ba a haife shi ba duk waɗannan da muke faɗa alƙalƙashandi ya rayu cikin ƙarni na tara ya girmi masu suyuɗi alƙalƙashen di a littafin shi subul a shafi sina'atul insha a juzu'i na uku shafi na 498 zuwa 499 ya kawo irin bukukuna da ake yi da irin fitowa da zaman khalifan waɗannan daula ta al'ubaidiyya suke yi kafin mu ci gaba da faɗar abinda waɗannan abinda malamai suka faɗa game da ƙirƙiro maulidi da waɗannan suka yi bara mu faɗi suwaye al'ubaidiyya ɗin a duba littafin tarihul kulafa na suyuɗi in baka da shi ka je kasuwa ana ana sai da shi tarihul kulafa na suyuɗi a farko farkonsa wajen shafi da shida ya ce wannan littafi shi na tarihul khulafa ba zai kawo ɗaya daga cikin waɗancan shugabanni da suka al'ubaidiyya ba ba zai kawo ɗaya ba ce saboda shi bai yadda khalifofi ba ne saboda dalilai masu zuwa ya ce saboda aksaruhum zanadika yawancinsu duk zindiƙai ne kharijuna alil islami sun fita daga musulunci wa minhum man azhara sabbal anbiya daga cikin ma akwai wanda yake zagin annabawa a fili karara wa minhum man abaha al daga cikin akwai wanda suka halatta giya a sha giya halal ne wa minhum man abara bis sujudi lahu daga akwai wanda yake sawa a yi masa sujjada wal khayru mai dan dama dama a cikinsu rafidiyun habis shine babbakin ɗan shi'a in an ce rafidi to dafaffan dan shi'a kenan wanda yake kafirta abubakar da umar da usman yake zagin sahabbai yake kafirta su wannan shine rafidi to yace wannan shine mai dan dama dama a cikin su yace mai dan dama dama da a cikin su shine rafidiyun khabith dafaffan dan shi'a la'im mugu ya amuru bi sabbi sahabati mai yana umarni a zagi sahabbai shi shine mai dan dama dama a cikin shugabannin waccan daula ta ubaidiya alqadi abubakar al-baqillani ɗaya ne daga cikin malaman asha'ira manya yana cewa kanal mahdi ubaidillah batiniyan khabithan ce dan addinin batiniya ne shi kakansu kenan kakan waɗancan mutane ci dan addinin batiniya ne batiniya wanda suke ganin komai akwai batini akwai zahiri saboda haka shari'a da ake bi su sallah su azumi su zakka wannan zahirin ne ba shi Allah yake so ayi ba batinin yake so ayi saboda haka shi kuma shine zai maka bayanin me batinin harisan ala izalati millatil islam kuma yana da kwaɗayi matuƙa ya ga ya ga bayan addinin musulunci a'dama al-ulama wal fuqaha ya kakkashe malamai ya kakkashe malaman fiqh li yatamakkana min igwa'il khalq idan ya samu damar batar da bayan Allah waja auladuhu ala uslubihi kuma haka ƴaƴansa da suka zo a bisa wannan tafarki suka zo abahu al-khamra wal furuja wa asha'ur rabb sun halatta giya sun halatta zinace zinace sun kuma yaya ta bakar aƙida ta shi'a zahabi yana cewa kana alqa'imu bin ibn mahdi sharran min abihi zindiqan wani ɗaya daga cikin halifofinsu wai shi alqa'imu billah ce ya ma fi babansa tsiya wancan ne da muka gama faɗa shine uban to wannan ya fi shi tsiya mal'unan la'ananne ne azhara sabbal anbiya yana zagin sa annabawa qarara Waƙala kanal kana al-ubaydiyuna ala millatin tatar yace ai addinin da waɗannan ubaidiyuna suka rayu a kansa fi irin mummuna aqida da tatar suka rayu a kansa an dai an taba jin ko suwaye tatar waɗanda suka yi wa duniyar musulunci da ba da ba ta musulunci kisan kiyashi ba suka yi musu kisan kiyashi to yace gara suma da wannan haka na abul al-qabisi shi ma yana cewa innal ladzina qatalahum ubaidillah wa banuhu min al ulama wal ubbad arba'ata alaf rajul yace malamai da masu ibada wanda waɗancan masu daula ta ubaidiya suka kashe malamai da masu ibada sun kai kimanin dubu hudu liyarudduhum an taraddi an sahaba kawai wai su daina cewa radiyallahu anhu su daina faɗa wa sahabbai radiyallahu anhu akan haka sun kashe malamai dubu hudu ka malamai suka zaɓi su mutu a kan su bar cewa radiyallahu anhu ce ina ma kawai bakin ɗan shi'a ne yace ai zindiki ne ma alqadi iya mai littafin ashafa yana cewa an tambayi abu muhammad alqairawani shine mai littafin risala da muke karantawa game da mutumin da da waɗancan banu ubaid za su tirsasa shi ya shiga addininsu ya kama ɗariƙarsu ko dai ya kama ko su kashe shi me ya kamata ya yi an tambayi abu muhammadu alƙairawani mai littafin risala sai ya ce ya tsarul katla ai ya bari su kashe shi shi ya fi sauƙi wala yu'zaru ahadun fi hadha al-amri ba wannan al'amari fa nan a shiga addinin waɗancan mutane ko aqidar su ko ɗariƙar su ba abu ne da za a yi ba wani hanzari ba yace farkon shigansu farkon shigan waɗannan mutane kafin a san su qabla an yi yu'rafu amurahun kafin a san su amma yanzu an san su to wajibi ne a guje musu fala yu'zaru ahadun bil khawfi ba'da ba'da ba'da iqamatihi fala yu'zaru ahaduhum bil khawfi ba wani wanda za a yi wa uziri da ya tsoro ne yasa ya bi dariƙar su bayan kuma ya zauna a cikin su لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز saboda bai halarta mutum ya zauna a gurin da za a ce ya bar shari'a ba da halarta ya zauna a nan ba wa inna ma aqama man aqama min al-fuqaha ala al malaman da suka zauna a cikin su kuwa sun zauna amma sun yi zaman doya da manja ne suna zaman yan marina ne da su ba zaman hulɗa suke yi ta arziki da su ba sun zauna ne don su yi wa mutane bayanin addini kada su fita kuma su waɗannan su yi tabbatar da jama'a saboda haka suka zauna don su dinga gaya wa mutane abin da waɗancan suke yi mara kyau al'ubaidiyuna su ne waɗanda suke sarakunan suke awar sanin gaibi ibn khillikan a cikin littafinsa al-wafayat ya gaya mana yake cewa labarin da'awarsu da sanin gaibi abu ne da ya shahara ɗaya daga cikin sarakunan su al'azizu billah ya taɓa hawa mimbari ya rubuta wasu baitoci biyu yana cewa بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة يربو تأتك الداليك أجك من بريء ce mun haƙura mun jure wa zalunci da ake yi mana mun haƙura da wannan amma ba za mu haƙura da kafirci da wuta ba ya ce in kuma kai kana da awar an baka ilimin gaibi ka tona asirin wanda ya wannan rubutun ya zazzage shi ya ce tona asirinsa kakansu al-mu'izzu billah wanda ne ya kafa daular su daular ta fatimiyya a masar in ya fito irin taken da mawaka suke masa suna sukan ce masa ma ita la ma sha'at aqdaru fahkum fa anta al wahid al qahhar taken da mawaka suke bin su suna masa ke abinda ka so shi yake wakana ba abinda Allah ya so ba don haka ka yi hukunci irin wanda kake so fa antal wahidul qahhar kai ne ɗaya tal kuma kai ne mai rinjaye wannan shine kakansu al-mu'izzul zo ya yayata ita wannan aqida su a Masar kuma ya tilasta a yi ƙarfi da yaji duk wanda ba zai yi ba maganinsa kisa mai ta yin hauka iri-iri yasa ana masa sujjada ya haramta sai da rudab inabi abin da eh, dabino rudab a kasuwa duk wanda aka kama a kashe yana sai da dabino ya hana sai da inabi duk wanda aka kama yana sai da inabi a kashe shi yasa duk aka je aka samu gonakin inabin da dabino duk aka wato kace-kace da su aka tuttuɓuke su haka yake yawo kasuwa sai yana yawo kasuwa wai shi hisba yake yi sai hau jakinsa da wani katon bawansa a bayansa suna hisba duk wanda suka gani a kasuwa ya karya dokarsa shi to ya cancanci a ladabtar da shi ladabtar wadda za a yi masa shine a bainar jama'a wannan bawan a shi ya yi luwaɗi da wannan haka ya dinga yi ya hana mata fita ko ina duk matar da aka gani a kamo ta gama yawo dokoki na zalunci ya yi ta kafawa sauraka an rayu cikin kunci a zamaninsa akwai sanda yaransa bayansa suka yi fada da wasu a cikin masar yasa aka ƙona garin gaba ɗaya aka ƙona garin gaba ɗaya to wannan shine alhakimu bi amrillah akwai sanda yasa da kiristoci da yahudawa da suke masar yasa kiristoci su dinga sanya su dinga rataye wani katon cross mai nauyin gaske a wuyansu da shi za su dinga yawo in dai ka fito to sai ka fito da wannan kanka yana rawa yace yahudawa kuma shi ma samu wani wani katan dutse wai dan marakin da suka bauta ne su dinga rataya shi yasa aka rurushe musu gidajen gidajen bautarsu daga baya kuma ya fito da jawabi da wani bayani wata doka ya ce duk su cire domin wasu sun yi ta shiga musulunci dole to an ce sai ka sa wannan zaka yawo ba sai ta ya shiga musulunci ce to cire sai suka yi ta shiga musulunci ala kurhin to daga baya kuma sai zo ce ya soke dokar kowa ya cire kuma ya bada dama kowa ya koma addininsa <laughs> yahuda suka koma wa yahudancinsu kiristoci suka koma kiristocinsu za a siyar alamin nubala ya kawo tarihin halifofin daular ubaidiyya a jere sabanin yadda ya saba jera abubuwansa bisa shekaru da ɗabaka amma ya jero su ya ce don a ɗauki izina sun kashe limaman sunna akwai wanda suka suka shi suka feɗe shi saboda kawai ya ce bai yadda a ce za a ɗau azumi da kalanda ba don su da kalanda ake ɗauka azumi shi bai yadda ba aka feɗe shi sauraka ya kakashe malamai da yawa kamar yadda alkabisi abul hasan alkabisi yake gaya mana wajen kimanin malamai dubu hudu suka kashe to waɗannan su suka ƙirƙiro maulidi da muke yi yanzu الشيخ علي محفوظ الاتفن ساء الإبداع في مدار الابتداء yana gaya mana yake ce awwalu man ahdathaha bil qahirati al khulafa al fatimiyyun farkon da suka fara kirkiro maulidi al qahira sune shugabanni na daular fatimiyya sune al ubaidiyya din a karni fil karni rabi a karni na hudu fabtada'u sunnata mawalid sittata mawalid suka kirkiro maulidi maulidi kala shida sune kamar yadda muka faɗa a baya maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama maulidin ali maulidin hasan da fatima maulidin hasan da husaini sannan kuma da maulidin shugaban da yake ci yace suka kirkiro waɗannan aka ci gaba da yi ila an abtala al-afdal ibnu amir al har lokacin da wani komanda wanda ake kiran shi al-afdal ya zo ya rushe bid'o'in bayan ya rushe a zamanin alhakimu bi amrillah wanda muka gama bayanin sai yanzu sai ya dawo da maulidin aka ci gaba da yi a shekarar hijira ta 525 da 24 wanda na mutane har sun ma fara mantawa sai ya dawo da maulidin a irbil kuma a cikin garin mausil mausil tana cikin iraq can yankin da kurdawa suke yanzu wani sarki ne wanda ake kira abu sa'id al-kukabari ko al shi ya fara kaukaburi shi ya fara kirkiro maulidi shi ma an ce ba shi ya kirkiro ba akwai wani sufi dan sunan shi Umar ibn Muhammad ibn Bulla wani sufi ne shi ya fara ɗora wannan sarkin akan mu ma mu dinga maulidi shi kuma sarkin ya karba su suyudi da suka zo kara maulidi a cikin hasulul maqsid fi amalin maulidi da ma wanda ba su waɗanda suka zo daga baya baya wanda suka yi littafi irin su alawi almaliki muhammad alawi almaliki da suka zo suka yi rubutu akan maulidi cewa suka yi wanda ya fara ƙirƙiro shi ne wannan sarki shi kuma sarki ne mutumin kirki mai kyauta jarumi shi ya fara ƙirƙiro maulidi tare da cewa tun kafin zuwan wannan sarkin kamar yadda muka gani muka ji daular ubaidiyya su suka fara yi saboda haka shi ma wannan sarkin ya zo ya samu wani abu ne da ake yi kuma shi ma ba shi ya fara kirkira ba wani sufi ne ya dora shi akai yace su ma su dinga maulidi saboda haka a wannan lokacin ake maulidi kamar yadda su yi shi da kansa ya nakalto daga sif ibn al-Jawzi cewa wannan sarkin yakan yi gagarumin maulidi a kashe kuɗi na fitar hankali a yanka dabbobi kimanin dubu biyar a yanka shanu kimanin dubu goma a kaji kai a yanka kaji kimanin dubu goma a yi wajen kwano na alewa wajen kwano dubu ɗari uku na alewa banda kaɓaki kaɓaki daban-daban na madara da nono yace ya kirawo sufaye da malamai da alƙalai a yi biki a tashi yace a yi kada kaɗe a yi rawa yace shi kansa sarki wannan su shi yake gaya mana a inda yake kara ya yace shi kansa sarkin zai tashi a tashe da shi ya yi rawa ce tun daga azhar har hudu alfijir to saboda Allah sarkin da zai zama haka yaushe zai ɗaukaka addinin musulunci yaushe zai jihadi sarkin da za a tashi tun daga azhar ana tarawa da shi shi wannan sarki wasu su ce mutumin kirki ne wasu kuma malaman tarihin kamar ya kutul habawi a mujamul buldan cewa azzalimi ne mai kwace kudin talakawa saboda haka kila ba duk da kudin talakawa ake wannan fatakar sana'a yake yi ko noma yake yi suna kudin talakawa ne ake wannan fatakar da shi a tashi a yi rawa waɗannan su suka ƙirƙiro maulidi daula ubaidiyya su suka fara daula ce ta shi'a shi yasa a duniya yanzu ba wanda ya fi ɗan shi'a maulidi ba wanda ya kai su yawan maulidi saboda haka so ake rakiya wanda bai dace ba abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba magabata na kwarai ba su yi ba al'a'immatul arba'a ɗinnan nan da ake koyi da su duk ba su ma san wani taron maulidi ba kawai rana tsaka wata muguwar daula wanda malaman musulmi suka dinga tsine mata ibn taymiya yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa daular ubaidiyya ba daular musulunci ba ce daular kafirci ce daular kafirci ita ta kirkiri maulidi ake yi baka babu mamaki idan ka ga daulolin kafirci ma a yanzu suna ɗaure maulidin gindi saboda irin abubuwan da yake ya kunsa an san ba tarbiya ba ba ba koyarwa ba ce mai tattare da ruhi da za ta zaburar da musulmi yayi wani abu koyarwa ce da za ta kashe musuluncin ta murkushe shi idan aka sawa musulmi aqidar sai shekara shekara zai tuna manzo Allah ai kaga an gama da mu a ce mu zauna ba za mu tuna shi ba sai shekara shekara ai ya kamata koyaushe mu zama masu bita masu darasi a cikin sirarsa da sunnarsa dare da rana koyaushe mu zama masu karantar da kawunan mu da 'ya'yanmu me yasa ba za mu yi wannan ba sai sau ɗaya a shekara idan har ya zama da al'umma musulmi za ta fi akan akan haka ya zama wannan shine tsarin ta me zai hana yan mulkin mallaka su ba wannan goyon baya na biliyon burna bat. kamar yadda yake a cikin tarihul jabarti tarihin masar na jabarti a ciki yake faɗa cewa na biliyon barnabas lokacin da ya zo ya kama ya kama masar da zama tana ƙarƙashin mulkin mallakar faransa a maulidin shi yake kiran wani da ake kira a al bakari wani shehin sufiya ya ba shi maƙudan kuɗi ya ce ya je ya yi maulidi kuma ya halarci maulidin shi na filiyon ɗin zai halarci maulidin tun daga farkon sa'a ta tashi musulunci ne na ƙwarai ar ne zai kira ku ya ba ku kuɗi ya ce ku je ku yi kuma ya zama da shi ake yi suna biliyon ɗin nan fa su ne su bush ba irin su bush ba a yanzu kana ji akwai wani abu na musulunci na ƙwarai da bush zai kira mai ba mu kuɗi ce mu je bi ai duk inda ka ga dala ba amerika ta shigo to akwai hadari in ka ce ba za ka zauna lafiya ba to kuɗi suka dinga ba su ana yin wannan maulidin duka a maghrib lokacin daular faransa tana mulki mulkin mallaka har kuɗin mota da kuɗin jirgin ƙasa ake ragewa in maulidi ya zo daular faransawa su rage kuɗin mota da kuɗin jirgin ƙasa saboda a taya musulmi murnan maulidi saboda haka sun rungumi abin hannu biyu suna taimakawa lokacin da yaman tana gida biyu kafin ta haɗe kudu da arewa kudin suna bin tsarin gurguzu tsarin ba Allah ba ma ba ruwan Allah ba tsarin babu Allah amma in maulidi ya zo su suke tsayawa tsaye sai an yi maulidi su suke tsayawa tsaye tsayin daka sai an yi maulidi kuma ba wanda ya isa yi inkari mutanen da suka ce ba Allah ba magana shari'ar Allah ba wai ba shari'ar Allah ba a'a ba Allah ne gaba ɗaya su a gudu to amma za su tsaya maka sai kai maulidi anya abin da za ka yi din nan ba masalahar sa bace to saboda haka waɗanda suka kirkiri maulidi su ne daular al'ubaidiyya daular al'ubaidiyya kuma da ijma'in malamai daula ce ta kafirci ba daula ce ta musulunci ba to idan muka fahimci wannan za mu yadda kenan maulidi bid'a ce ba na jin akwai kuma wanda zai ce a'a shi yana nan akan sunna ce ba na jin akwai wanda yake zai yi rashin kunya don wanda sai dai ka kira ta rashin kunya ya ce maulidi sunna ce duk da na ji wani malami a rediyo ya ce mustahabbi ne ya ce mustahabbi ne shi maulidi ya ga ce mustahabbi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine mustahabbi fa ko kuma wanda kai kake so duk abin da kace mustahabbi kana nufin abin da Allah da manzo suke so ko bana jin wani ya fahimci mustahabbi sabanin haka to shi ya ce Allah da manzansa suna son maulidi tunda kalmar mustahabbi abin da take nuna kenan tare da cewa babu wani wanda ya taba cewa Allah ya ce ai maulidi babu babu wanda wanda ya taba cewa manzo Allah ya ce ai maulidi babu masu bawa maulidin kariya sai dai ai ta kokarin a kawo masa majingina ai a alkur'ani a hadisi za a samu wasu abubuwa da za su iya tallafa masa ai wanda za mu zo kansu wanda muka kira su subha shubuhar maulidi ko shubuhohin maulidi dan ba su kai ma ka kira su dalilan maulidi ba ina daga ce musu shubuhohi domin da zaka duka kama kama ne ko kai aka kyale ka ko babu wani darasi aka kyale ka wanda duk zai rike su sai kawo hal da shi duk ilimin sa kuwa sai kawo hal da shi Allah ya soki bid'a alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki bid'a a hadisansa magabata na kwarai sun yi Allah wadare da bid'a da 'yan bid'a wanda kuma kowa da yake karatu ya san wannan Allah ya gaya mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace wannan shine tafarki na wanda yake miƙe totar ki bi shi kada ku bi wasu 'yan hanyoyi sai su raba ku da tafarki na wannan shine abin da aka yi muku wasici da shi ko wala Allah kwa kiyaye dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da al-Imam Ahmad da Hakim suka rawaito hadisi sahihi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wani layi dogo miƙe a daura da shi kuma sai wasu 'yan ƙananan layuka a karkace sai ya karanta musu wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanyar ubangiji a miƙe take ku bi wala tattabi'u subula ya nuna waɗannan kananan hanyoyin na gefe da gefe kaga a cikin nan akwai ishara zuwa ga cewa waɗannan hanyoyi na gefe da gefe za su jingina kansu ga wannan hanya miƙaƙƙiya sai manzo Allah ya yi su a jikin wannan miƙaƙƙiyar saboda haka ba za su tsaya da kansu ba za su rabu ne da musulunci na ƙwarai sauki to amma kar ku sai ku bi to bi wannan in kuka bi waɗannan hanyoyin to shikenan ko rabu da wannan mai tsakiyar mujahid ya fassara waɗannan an hanyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata da cewa su ne albida'u wa shahawat bid'o'i da bin san zuciya albida'u wa subuhat bid'o'i da bin shubuhohi aka duba hillatul auliya haka nan Allah yana cewa falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su rabu da hanyar su kama wata ahir su kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai radadi fitinan nan ibnu kasir yake cewa fitina a cikin zuciyarsu ta kafirci ko munafirci ko bid'a wanda duk zai saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai fada ramin bid'a haka nan Allah yana cewa man yushaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ya saba wa manzon Allah yushaqir rasula min ash-shiqqi daga kalmar shiqqi aka kawo shi wato kamar manzo Allah yana can shi yana can wani gefe guda wato baya tare da manzo Allah ya koma gefe ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barin manzo Allah a yanzu shine barin sunnarsa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wata hanya ba ta mu'minai ba in Allah ya ce al na farkon suwaye za su shiga cikin wannan aya sahabbai sannan tabi'ai to hanyar da kake bi kana maulidi hanyar su ce ko kuma ta wasu ce a gaba ta su bace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi wata hanya ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla to sai mu ɗora masa nauyin alhakin da ya ɗauka wa nuslihi jahannam kuma mu jefa shi ranar mu kona shi da wutar jahannama ranar gobe kiyama wa sa'at masira makoma ta yi muni haka nan Allah yana cewa innal ladzina kafaru sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin waɗanda suka kafirci hushi zai same su daga ubangijinsu da ƙasƙanci a nan duniya haka muke sakan kawa masu ƙage katada ya ce duk wani ɗan bid'a ba zai mutu ba sai Allah ya yi hushi da shi kuma sai ya ƙasƙanta shi ya ce alƙur'ani Allah ya faɗi haka da ya kawo wannan a sai na lahum min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya sai ce wa kadhalika نجزي المفتري حكا نن مكي ساكا كاوى ما سكاجي سنة انبداء حكا نن حديثي تلي واند دف يوان شمو انسانسو واند سكي سوكا بداء حديث ارباد بن ساريا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة حديث إرباض بن سارية da yake cewa wanda duk rayu daga cikin ku zai ga sabani sassabawa mai yawa wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce haram wanda ya ce halal wanda ya ce wajibi wanda ya ce ba wajibi bane haramun ne ta ganin wannan to maganin da zai da za ku samu ku samu tsira daga wannan shine fa alaikum bi sunnati ku rike sunna ta gangan wa sunnatul khulafa'ir rashidi da sunna khalifofi na shiryayyu alifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wata sunna ta su su kadai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar su azu alaiha bin nawajid ku kama su ku cije da fiƙoƙin ku ta yadda babu wanda zai iya raba ku da ita sai ce wa iyyakum muhdathatil umur a hirdin ku na hane ku da riko da da abubuwan da suke fararru fararru ma'ana wanda bayansa aka fare su maulidi yana ciko ba ciki ban san waye zai iya fidda shi ba yana daga cikin fararru annabi cewa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani abu farare a addini bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce haka nan hadisin Jabir da yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi a cikin huduba يتي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو رواية النساء وكل ضلالة في النار قال أهد بس يكن بودي تدى ودن كالمومي تباين هكا ما في كاوان زنتي لتافن الله ما في الخير شريع شرير النبي صلى الله عليه وسلم ما في شر الأمر فارلنسو kuma kowace bid'a bata ce a ruwayar sa'i wa kullu dalalatin finnar kuma kowace bata ma'ana ma'abocin batar yana wuta hadisin aisha wanda yake bukhari da muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun yan bid'a ba sa san hadisan nan wanda duk ya kirkiri wani wani abu da baya cikin al'amarin wannan fa huwa raddun ai fa huwa mardudun wannan abun za a bayar wa mai shi ba a karba a ruwatar wayar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai wani aiki ba da umarnin mu ba to an bayar masa da aikin sa hadisin Anas man ba an sunnati fa laysa minni hadisin Anas da Abdullah ibn Amr da sauransu suna nan da dama saboda haka bid'a <clears throat> maulidi bid'a ce bil ittifaq har ma masu cewa ai maulidin sun yadda bid'a ce ma'ana manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba magabata na kwarai ba su ba to me yasa kuke yi me yasa kuke yi suke suka ce akwai wasu dalilai da suka sa suke yi wanda ina ganin <clears throat> duba da lokaci za mu jinkirta bayanin dalilan da yasa suke yi wanda muka ce mu a wajen mu shubuhohi ne darasin al'ubudiyya na ranar litinin za mu dora darasin al'ubudiyya za mu yi karatunmu na التجريد الصريح رانا Asabar, amma a darasin al'ubudiyya kamar irin wannan rana kenan za mu ji dalilan da yasa masu maulidi suke yi insha Allahu ta'ala mu ji dalilan sun isa su zama sun ba wannan bid'a ta maulidi gurbi a addini tare da cewa waɗancan miyagun mutane al'ubudiyya su suka fara yin ta a duniya yanzu kuma za ta zama addini ne na ahlus sunna masu koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah wannan shine zaman mu na gaba a ranar litinin mai zuwa in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in cewa malam menene gaskiyar maganar da yake cewa shaykhul islam ya faɗa dangane da maulidi kuma a ina ya faɗa a wani littafi ya faɗa za mu zo kan maganar shekul islam don tana daga cikin abin da wasu 'yan bid'ar suka yi garkuwa da ita suke hujja da ita akan cewa maulidi mustahabbi ne don ji wani dan bid'a ya faɗi haka ya ce kuma shekul islam ma ya ce mustahabbi ne to za mu zo kai a hankali insha Allahu a karatunmu na gaba wannan kuma yake cewa akwai masu cewa idan ana cewa maulidi bida'a ce to ai ku zamanin annabi bai taba tara mutane don gabatar da tafsiri da tafsiri ya sa wani yana ja masa baki shi kuma yana fassara ba ya ce ba a taɓa samun annabi ya yi haka ba saboda haka sai a daina tafsiri kenan shi ma bid'a ne to in ka ji ana wannan kama kama an rasa an rasa me za a ci wato da da da da maulidin yana da wata hujja karara duk ba sai an kai ga haka ba shi kansa wanda yake yake yake fadar haka da kai alamar ba ba wai ɗalibin ilimi bane ina jin dai wani dan na farko yana son manzo Allah ya dinga tafsiri menene tafsiri ha yana gaya ya ja baki ya fassara zuwa wani yare ku <laughs> ko ba ka yi su ba na farko dai ya san cewa dukkan alkur'ani sanda aka saukar da shi annabi sai ya zauna ya karanta wa sahabbansa sahabbansa kuma suna jin larabcin da aka saukar da alkur'ani da shi to wani tafsiri zai musu hmm? kaga shi ya zace su ma sahabban da irin mu ne fa to ba ga wani tafsiri yake ne a yanzu amma inda ba a ba a jin yaran ibnu abbas ibnu abbas almajirin almajirin waye almajirin manzo Allah ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a hajji yana yin tafsiri yana zaunawa da shi da abu jamra ya karanta masa alkur'ani shi kuma yana fassarawa da harshen rumawa harshen farisa don su ji abin da alkur'ani ya zo da shi ba shi ne tafsiri ba to shi kuma wani fa wani kuma ya ce me zaka ce game da wannan hadisin da wasu suke yi wa tawili man sanna sunnatan hasana wanda yake ganin maulidi ma sunna ce hasana suna ce hasana da waɗancan miyagun sarakunan suka ƙirƙiro kenan saboda haka suna da ladanta har a kiyama ta tashi ko ba ka hadisi ki falahu ha wa ajru man amila biha la yanqusu min uju ila min qiyamati la yanqusu min ujurihim shay za mu zo kansa yana daga cikin shubuhohin su za mu zo kansa a karatunmu na gaba dan Allah haka ne cewar wannan almalikul muzaffar wanda ya yi ƙirƙiri maulidi a irbil a garin almausil wanda muka faɗa yana kashe kuɗin nan gaskiya ne ibnu kasir ya masa shaida cewa sarki ne mai tsoron Allah mai taimakon mutane mun faɗi wannan cikin bayaninmu cewa akwai waɗanda suka ce mutum ne wanda yake salihi mai tsoron Allah mai taimakon mutane shuja jarimi muka ce kuma wasu malaman tarihi sun faɗa akasin haka akwai yaqutul hamawi yaqutul hamawi ya gabaci ya gabaci ibnu kathir mai littafin mu'jamul buldan ya yawo duniya ya ga garuruwa daban-daban daga ciki akwai ƙasa a garin irbil din garin mosul din shi kuma ya gaya mana akasin haka ya ce a zalimin sarki ne to ko ma dai meye ne azzalimin ne salihin ne ba wannan ne abin dubawa ba abin da yayi daidai ne ko salihin ne ai ba zai kai labari ba in ya zama abin da yazo da shi ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan goma shi ne kirkiro maulidi ba a daina fadar cewa shi ya kirkiro maulidi a daular ubaidiyya ita kirkiro bakar daula ta kafiran yan shi'a su suka kirkiro maulidi saboda haka kowa yake maulidi ya san suwa yake koyi da shi sahabba annabi yake koyi da shi ko yan shi'a yake koyi da shi wani kuma yace batun sallar tahajjudi ana yawan ambatanta a guraren maulidi a ce ita ma ai bid'a ce kuma ana yi saboda haka ita ma wannan za ta zo bayanin ta maganar sayyidina Umar ni'matul bid'atu hadhihi za ta zo a cikin bayanin mu na sati mai zuwa insha Allah tambaya ta ƙarshe wani ce a gaya masa yaya matsayin wannan littafi na muƙaddimar ibn khaldun domin shi yana karantawa a matsayin a kafar sanin tarihin musulunci a ina jin abu bi akwai muqaddimatu ibn khaldun akwai kuma tarih ibn khaldun muqaddimar juz'i ɗaya ce muqaddima kuma kamar yadda kaji sunanta muqaddima ce gabatarwa ce a ciki abinda aka ce ya assasa a cikin wannan littafin shine ilimin sociology ilimin sanin zamantakewa ya faɗi abubuwa da dama wasu abubuwa hangen hangensa ne eh? ko wasu abubuwa wanda yake ganin wanda hangensa ne shi ya kiyasta da wasu abubuwa ya fitar da su ba lalle ne su zama daidai ba sannan shi ibnu khaldun duk da ya rike ya taba alƙalanci amma ba wani malami bane a fitacce a ilimin shari'a shi yasa yake da wasu ra'ayoyuka wanda suke sun fita daga ra'ayoyukan ahlus sunna kamar irin ra'ayinsa na cewa babu babu magana annabi isa babu magana mahadi babu magana duk soke waɗannan abubuwa wannan ba ra'ayi bane da ahlus sunna to ibnu khaldun yana da wannan wannan littafin muqaddima abin da ya ta kokarin ya assasa ilimin zamantakewa wanda yake kira al-umran a wancan a littafin nasa ilimin raya kasa ilimin sanin yaya dauloli suke kafuwa ya suke faduwa daga ciki yana cewa dauloli rayuwarsu kamar rayuwar mutane ne yadda mutane a in mutum ya kai shekara ɗari to ya zo ƙarshen rayuwarsa kenan abinda zai ɗora duk to zai yi shi ne duk a rubuce to haka nan daula ba ta wuce shekara 100 za ta mutu duk wata daula za ta kafu bayan shekara 100 to za ta rushe yana daga cikin irin abubuwan da ya hango a cikin littafin sa muqaddima littafin sa tarihi shine wanda ya tarihi ya rubuta tarihi tarihi ya rubuta na na rayuwa gaba daya a bisa iya fahimtarsa kuma yana kokari shi ya shigar da a fahimtarsa saboda haka shi ma kamar ɗaya ne daga cikin sauran malaman tarihi za ka samu abin karba daga wajensa da dama za ka kuma samu abin da ba zai karbu ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in uba a nan duniya to a lahira ba za a yi uba ba idan aka yi ukubar duniya tana sarayar da ta lahira sannan kuma ai to gaci yadda Allah ya ce illal ladzina amanu ya hada ta yayi ta ne akan waɗanda akan waɗanda suka tuba kafin a kama su illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim Allah ce cewa sai waɗanda suka tuba kafin kafin ku kama su to ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai shi yasa malamai suke cewa wannan haddi da aka ambata haddi ne da ake yi wa mutum ba wanda ya tuba ba idan mutum ya tuba kafin a kama shi to abin da yake kansa kawai abin da ya sata na jama'a ya bar musu amma babu batun a zo a yi masa haddi na haraba haddi na dan fashi matukar ya riga ya tuba ya sallama abin da ya sata saboda Allah ya ce sai waɗanda suka tuba kafin ku iya musu idan kuka iya musu tuba batun tuba kuma sai an musu haddi amma in sun tuba kafin ku iya musu to kenan ashe ana ana maganar uba ce ta duniya kenan ba uba ta lahira ba illal ladzina tabu min qabla an taqdiru alaihim magana ne akan uqubar duniya ba magana ce akan uqubar lahira ba domin uqubar lahira ita in an tuba ai ana yafe wa mutum sawa'un bayan an kan masa ne ko kafin a kan masa inda ya tuba za ta amfane shi saboda ka togace abin da cewa kafin a kan masa game da uqubar lahira ba ya da wani dalili sannan kuma hadisin ma'is da algamidiya ma'iz da algamidiya waɗanda suka yi zina suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda suka zo kowannensu abinda yake zuwa ce ya rasulallahi asabtu zamba tsahirni. ya manzan Allah na yi laifi ka tsarkake ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kalmar da suka yi amfani da ita ka tsarkake ni bai musu inkari ba ya a ah, to waye gaya muku in na yi muku haddi za ku tsarkaka bai gaya musu haka ba wanda yake nuna cewa kalmar da suka yi amfani da ita sun yi amfani da kalmar a mahallinta ka tsarkake ni din nan eh tsarkake shi yasa lokacin da aka kashe ma'is a har wani yana yana faɗa wani baƙaƙen maganganu a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace kai baka san cewa taba taubatan law qusimat ala ahli almadinati la wasa'atkum baka san yayi tuban da da za a raba wa yan madina gaba ɗaya masu laifin madina duk zai duk zai ishe su ba saboda ka ashe kaga haddin tuba ne da haka in har an yi masa haddi to an tsarkake shi to wanda aka yi wa uquba kenan wanda ko ba a yi masa uquba ba Allah ya sitirta shi ya rufa masa asiri bai gamu da uqubar ba mutum ne ya zina ba a yi masa uquba ba ba wani haddi da aka yi masa na mazinaci ko ya sata ko wani abu irin wannan ba a yi masa uquba ta wanda ya yi wannan laifin ba ba a yi masa haddi da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ga masu irin wannan laifi ba to wannan amruhu ila Allah in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu al'amarinsa na koma ga Allah in Allah ya so ya kama shi ya masa azaba akan wannan in ya kuma ga dama ya yafe masa saboda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman yasha shi ma ga wanda ya so <coughs> mutumin da Allah ya yi wa ya rufa wa asiri iri biyu ne akwai wanda Allah ya rufa wa asiri akan laifinsa kuma ya mutu bai tuba ba ya mutu bai tuba ba to wannan shine muke cewa in ya mutu bai tuba ba al'amarin sana ga Allah in sha'a afa anhu in sha'a azabahu idan kuma ya tuba mutum da yake laifi wanda yake laifin kuma akwai haddi sai kuma ya tuba to da ya tuba bai je kuma an masa haddin ba har ya mutu to yayin aka je lahira jama'a suka ce shi ma tahtal bashi'a yana dan karkashin yadda Allah ya so da yayi da shi in ya ga dama ya ce tafi aljanna in ya ga dama ya ce to kai kai laifi ba yi maka haddi ba duk da ka tuba saura ka tahtal bashi'a wasu suka ce yake sun yi hujja da ayar da da aka ambata inna la la yaghfir an yushraka bihi da kuma hadisin ubadah ibn samit in sha'a afa anhu wa in sha'a azabahu <coughs> aqabahu wasu kuma suka ce a'a dole ya zo ya samu liman a shugaba na musulmi ko alkali ya kai kansa ya ce to ya yi laifi iri kaza a lokaci kaza iri kaza a lokaci kaza yanzu ya tuba ya bar wannan laifi saboda haka a yi masa haddi a tsarkake shi bai kamata ya zauna cikin hadari ba domin aka ce zai zauna ta talmashi'a kaga yana cikin hadari don aka je lahira din bai san inda za a yi da shi ba Allah zai ga dama din ya ce ya yafe masa ko ko a'a zai ce a'a wannan ai gaba da shi ba da wannan tabbas to suka ce bai kamata ya ci gaba da zama a cikin hadari ba ya kamata ya tuba <coughs> ya koma ga ya kamata ya kai kan shi ga liman liman shi kuma abin nan shugaba na musulunci ko alkali shi kuma ya masa haddi wannan shine ra'ayin ibnu hazm shine ra'ayin ibnu hazm to amma akwai malaman da suka ce in ya tuba daga laifinsa ko da bai je ya na kansa ya ba da kansa ai masa haddi ba to a ɗauka yana cikin waɗanda Allah ya gafartawa domin at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu wanda zai tuba wanda zai zulubi ya tuba kamar wanda bai yi bane kuma da Allah ya faɗi a bayyana laifuka su shirka su kashe rai su zina suwaye suwaye sai to gaciya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ce sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai to waɗannan su ne waɗanda Allah yake canza laifuffukan su su koma ayyukan lada to kaga Allah madaukakin sarki ya ce wanda suka tuba sai wanda suka tuba ashe in ka tuba Allah yana karɓar tubanka kuma ya yafe maka da bai kamata ba shi ne mutum ya ci gaba a abin nan shi ne mutum ya nutsu ya sakankanci cewa ai tuban da ya kawai an karɓa a mutum ya zama cikin tsoro da fargaba wannan shi zai sa shi ta kyautata dangantakarsa da Allah kada ya sakankanci to ai tun da na tuba ai kawai ma Allah ya karba a'a saboda haka wanda zai yi laifi laifin nan kuma yana da haddi Allah ya sace shi ya rufa masa asiri to ba lalle ba ne ya zo ya kawo kan shi ya ikirari ya ce ya yi laifi iri kaza a yi masa haddi abin da yake tsakaninsa da Allah shi ne ya tuba ya tuba ya bar abin ya ce Allah ya fi masa ya yi tuba taubatan nasuha. suha wannan shine abin da sayyidina aka rawaito daga sayyidina abubakar da umar da ibnu mas'ud da sauransu kuma shine nassin shafi cewa duk mutumin da yake yayi laifi na haddi ba a kan masa ba to ba lalle ne ya kai kan shi ya ce a yi masa haddin ba in yayi haka wannan wani abu ne daban kamar yadda ma'iz da algabidiya suka yi su sun kai kansu amma da za mu karanta hadisin ma'iz da algabidiya za mu ga bayan sun kai kansu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kau da kai lokacin da ma'iz ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa ya bullo ta gaban sa yace ya rasulullahi na yi zina a tsarkake ni manzo Allah sai da kansa kamar bai ji shi ba yayi yayi wani waje da kansa sai kuma fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗayan bangaren ya rasulullahi na fa yi kaza a yi min hajji manzo Allah ya kuma da kansa ɗayan bangaren ya kuma zagayowa ya rasulullahi na fa yi kaza a fa yi min hajji manzo Allah ya ƙara kawar da kansa har sau biyu kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da kana cikin hankalinka malamai suka ce da ya ce a akwai ina dan ina dan buguwar kai haka shikenan wannan shi yasa malamai suke cewa shine ma'anar idra al-hudud tun da abin da tura haddi manzo Allah yana ta kauda kai kuma yana ta naci da da ya faɗa so ɗaya yayi shiru shikenan manzo ba zai ce a kamo shi ba haka nan da ya faɗa na biyu manzo Allah ya kawo da kai ba zai ce a kamo shi manzo Allah ya ji shi yasa ke ta kawo da kai a wata ruwa amma manzo Allah yana cewa la'allaka qabbalta la'allaka lamasta ko dai kaza ko dai sumba ko dai taba kai ko yana da so dan bashi wani mafaka ya zille ya sake ra'ayi ko ana ta al-iqrar sayyidul adilla mutumin da zai zo ya ce ya yi ikirari na yi kaza babu abin da ya kai wannan ya fi a kawo shaidu ya fi komai to gashi ya yi ikirari ya kawo hujjar da ta fi kowace karfi to amma kuma ana so a dan bashi wata dama ya zille wanda shi ke nuna sauƙin shari'ar musulunci sauƙin shari'ar musulunci saboda haka in an san mutum yana laifi kokari za a yi masa nasiha a neme shi ya tuba a nuna masa ya tuba Allah zai karɓi tubansa ba daidai ne a takume shi a kai shi gaban alkali a ce gashi na an samo shi a bige a bige muka kamo shi ba daidai ne kamata ya yi ku yi kokari ku rufa masa in shi ya kai kansa ko wani tsautsayi ya sa ya samu kan shi gaban alkali to amma ba daidai ne ku ku ce sai kun abin nan sai dai in ya an yi an yi ya addabe ku to sai ku nemi a yi muku maganin sa to saboda haka malamai suke cewa mafi yawancin suke cewa ba lalle ba ne ya je ya ikirari gaban gaban alkali ya tuba zuwa ga Allah wasu kuma suna raba abin suna cewa idan ya kasance ya shahara da laifi an san shi da wannan laifin wato tantirin fitaccen ɗan iska ne ɗan ruhu to ya kamata ya bayyana laifinsa don ya bayyana tubarsa ina kaza na tuba ya kai kuma a yi masa haddi don wannan ne zai sa jama'a su ci gaba da mutunta shi idan kuma dama a ɓoye yake ba a san shi ba to shi kenan sai ya suturta kansa ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar a cikin sayar bukhari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani a ranar gobe kiyama za a zo da bawa a kusanto shi daga ubangiji daga ubangiji fa yuqarriruhu rabbuhu bi dhanbihi ubangijin sai ya sa shi ta ikrari da da laifi kaza a arafta zamba kaza a arafta zamba kaza ka san laifi da kai lokaci kaza a guri kaza ka san laifi da kai lokaci kaza a guri kaza shi kuma yana cewa eh, rabbi a a'rifu zalika rabbi a a'rifu zalika rabbi uqirru bi zambi ya ubangiji na san nayi na san nayi na san nayi har sai ya kawai sakankance cewa shi ya gama yawo kawai magana ake a gama safa masa laifi a ce a ayi jahannama da shi sai ubangiji ya ce to je kana gafarta maka kamar yadda nasirta ka a duniya saura kaga wanda Allah ya sirta a duniya yana iya sirta shi a lahira in ya ga dama don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah wanda yayi wani abu daga cikin wannan sannan Allah ya suturta shi fa huwa ila Allah to al'amarin sa na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so sai ya fi mishi wa in sha'a azabahu in kuma Allah ya aqabahu in kuma Allah ya so sai yayi masa horo wannan yana raddi ga khawarij da mu'tazila khawarij masu cewa wanda duk yayi kabira wanda duk yayi aikin babban laifi wanda duk yayi babban laifi to kawai wannan zai shiga wuta kai ya ma kafirta a gurin khawarij duk wanda yayi laifi babba to ya kafirta ya bar addinin musulunci kawai